من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da ɗaukan darasi da muke yi cikin wannan masallaci mai tarin albarka da ke cikin wannan gari na son a cikin wannan unguwa ta bongo a cikin wannan littafi riyadu salihi na min kalami sayyidil mursalina na imamun nawawi rahimahullah yau ma kamar kullum insha Allah za mu dasa daga inda muka yi matsaya ma'ana za mu ɗora mu ci gaba daga inda muka yi madakata a darasin da ya gabata yau muna kwana goma sha takwas kai sha takwas? to su malam musa dai sun ce mana yau muna goma sha takwas ga watan hudu shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara Allah muke roƙo ya datar da mu za mu tashi akan babu nahi an su izanni bil muslimina min gairi baruratin babin da yake hana a yi wa musulmai mugun zato haka kawai ba wata larura da ta tilasta maka zaton haramun ne musulmi bai kamata kai masa mummunan zato ba. Shi ko da yaushe ka yi amfani da aikinsa wanda ya bayyana, kuma ka yi ƙoƙarin yaɗa kyakkyawan aikinsa ba mummunan ba. Ko da ya bayyana gare ka, kai kaɗai ka tsinci ɗan uwa musulmi a wani wuri yana wani aiki yana ɓoɓɓoyewa bai so a gani, to ɓoye. kar ka zo ka fallasa shi Allah yana iya jarraba ka kai ɗin shi kuma Allah ya taimake shi ya shirya kai ɗin ka dawo kuma ka rinka yi kuma ana gani to don haka rufa masa asiri da za ka yi sai ya zama rufin asiri gare ka matuƙar ɓoyewa yake yi sai irin wanda yake yi a fili domin mai yi a fili ya nuna baya jin kunyar ɗan uwa musulmai su ganshi yana saba wa Allah bai jin kunyar Allah bai jin kunyar mala'iku amma mai jin kunya yana buya to akwai ragowar imani tare da shi yana sane da cewa wannan aikin da zai aikata haramun ne don haka karka fallasa shi in akwai hali har ya ga ka gan shi nasiha za ka yi masa kuma ka tabbatar masa da cewa yanda ka san ka yi kai kaɗe a dokar daji ba wanda ya gani to haka yake tsakanin ni da kai ni dai ba wanda zai ji daga wajena fata na dai Allah ya ubangiji ya sa wannan shine na ƙarshe kar ka ƙara don Allah dan uwa ne kai musulmi ni kuma kar ka ji shakkar wai kai tsammanin wani zai ji ba wanda zai ji wannan magana insha Allah Ka tuba a daina ba kyau a matsayin da kake da shi ya wuce a ce a ganka kana irin wannan aiki kuma ba na fatan ma wani ya ji ka taɓa yi kuma ni ba zan taɓa gaya wa kowa ba kar ka ji wai za ka tafi wai ka rika tunanin yanzu fa an san kayi ba wanda ya sani sai Allah fata na dai ka tuba tsakaninka da Allah don ni ba zan gaya wa kowa ba kaga zai samu nutsuwa sannan kuma duk nasihar da zaka gaya mar za ta shiga ransa amma da ka ganshi kace a ka rike bashi ka zura mar ido ka gida kai kace to sai ka tafi shikenan ka zurar da shi zai ce yanzu kan kowa ya ji zai ce kowa ya ji amma da kuka haɗu sai ka iso shi ka masa sallama kuka gaisa ce karka damu jarrabawa ce shaidan ne na sani ba aikinka ba ne shaidan ne ya yaudare ka amma don Allah ka yi ƙoƙari ka rinka fin ƙarfin zuciyarka ka tuba tsakaninka da Ubangiji Allah zai gafarta maka kuma a mantar da mala'ikun da suka yi ma balle ni na da gani kuma ni wani ba zai ji daga wajena ba don na san ba aikinka ba ne domin ɓata irinku mutanen kirki kamar ɓata musulmai ne gaba ɗaya ka mika miƙa masa girma da cewa yana da kima a musulunci bai kamata kuma a samu kamar sa ya fallasu ba to insha Allah zai karbi nasiharka kuma zai ɗauke ka mutumin kirki har abada kuma ba shawar da za zaka sake bashi bai yadda ba to wannan shine abin da ya kamata ba wai in kaga musulmi yayi laifi kawai shikenan kai kam alhililli ba balilli kai ta murna kafin ka iso inda jama'a suke ka faɗi wannan ba kyau قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم zato ma fa aka ce ka nisanci zato balle kuma tabbataccen abu ne zato ga musulmi kar ka yi masa mugun zato ka rika masa kyakkyawan zato abun da ya bayyana kuma yi masa addu'a Allah shirye shi kai masa nasiha kai masa gargadi ba wai kai tafiya kana yawo kana fallasa shi ba وعن ابي ta'ala رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان بعض الظن اثم ko Lallai wani bangare na zato zunubi ne kenan akwai wani ɓangaren zaton da ba zai zama zunubi ba amma yawanci wasu ɓangarorin zaton zunubi ne, amma akwai zaton da ba zunubi ba. Zaton da za ka yi wa uwa musulmi ko uwa musulma, ko kuma wanda za ka yi wa musuluncin gaba ɗaya ko littafin Allah ko sunnar manzon Allah, mummunan zato shi ne mummunan zunubi. Amma don ka ce a tsammani na gobe in Allah ya yadda in mun tashi lafiya zan biya ta wuri kaza in dubiwa ne ko zan biya ta wuri kaza in karbi abu kaza ina zaton insha Allah zan yi haka wannan ba wai shine mummunan zato ba mummunan zato da zaka ce ka, ina tsammani wani nan ba kai kamar yadda muka sha musaltawa kudin nan nashi anya ka zan mu ce na Allah da annabi ce Allah da annabi ne kuwa kudin nan na Allah ne da annabi mugun zato kake so ka yi masa kana so ka ce matsafi ne ko to ba kyau ko kuma kai maza mummunan zato ce kai wannan bawan Allah tun da ya zo ya sai fegin na ya gida kusa da mu har yanzu ba ɗaya da ya zauna a mu. mutuwa suke anya ba maye ba ne <laughs> anya ba maye ba ne tsohuwan na faduran da ta zo gidan nan ta kawo mana ziyara sai ɗanmu ya kamu da rashin lafiya anya ba mai ya bace kai ta girin ba mai ya bace wallahi ni da na ganta kawai yin ji kaina ya kada eh ganinta kawai na yanki ciwon kai kai mai ya ce to wannan mugun zato ne ko kuma ya cika rabe-rabe cikin dare anya yaron nan ba barawo ba ne anyawa ne nan ba dan fashi ba ne kai wai wannan maganganun nashi anya bai shan kwaya kuwa anya ba dan kwaya ba ne mugun zato ne wannan don abu ne wanda kai ba ka so a kira ka da wannan abun akwai mai so ya ce masa mai akwai mai sun ce a ce mar barawo ko dan fashi ko abin da ya kama da haka to irin wa'annan abubuwa su ake kira mugun zato da za ka ɓata wani amma don cewa kai ina zaton waken nan idan Allah ya kai mu yayi kyau ina tsammanin don buhu goma nan kam insha Allah za a samu a wannan kan zato ne don ba rai wurin ka shifta kuma bai yi kyau ba ka samu takwas ko to bana ya yi kyau sosai sai kana zaton goma wannan ba za a ce ismun ba an fahimci wannan ko wani kirgado ne da kake yi da abun da ya kama da irin wannan shi yasa Allah bai ce gaba ɗayan zato ba inna ba'adha zanni ismun Allah ya taimake mu Abu Huraira yake cewa annan nabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala iyyakum wadh-dhann kul ka ku da zato fa'inna zanna lalle shi zaton nan da ake magana <coughs> wanda ake cewa ku yi wa ‘yan uwa musulmi mugun zato akzabul hadisi Shi ne mafi ƙaryar zance haka kawai gara wanda dama ƙagar zance yayi kawai yayi ƙarya mutumin da kana bin sa kudi ina zuwa da Allah zan zo magana da muka yi nan yace kad amma ku kaga an yi rashin dace wallahi yanzu bana nan yanzu haka mun kai gombi don za mu je garkida eh zan karbo wani maganin sa daure <laughs> eh wai garkida za su yanzu sun kai gombi kana a To wannan ƙaryar ta fi sauƙi a kan ƙaryar da za ka yi wa musulmi, ka ce shi ɗan fashi ne, ko shi maye ne, ko shi ɓarawo ne, ko shi mazinaci ne, ko ɗan luwaɗi ne, ko ɗan caca ne, ko kaza ko makaryaci ne, ko ɗan yaudara ne, ko ɗan coge ne, ko ma wani irin laifi ɗan kowan nayin ne. Wannan kaga ɓata musulmi kai, amma wannan ɓata kanka kai kawai tsakaninka da Allah kai ƙarya ko to wannan ƙaryar ba ta kai wannan ƙarya ba fa inna zanna akzabul hadisi zaton da za ka yi wa ɗan uwa musulmi ka ce ina tsammanin wane abu kaza ne ina tsammanin wane nan daƙir in ba kaza yake yi ba wane nan daƙir in ba shi yace kaza ba to wannan shine akzabu a cikin ƙarairayi din to wannan ƙaryar ita akzab ce ita tafi ƙarya kamar yadda ake ce akbaru ya fi kabiru ko akzabu ya fi kazibu to zaton da za ka yi ya fi ƙaryar da za ka yi girma muttafagun alaihi babu ta mai ihtiqaril musulmina ihtiqaril musulmina wulakanta musulmi shi kuma haramun ne shi ma tahrim haramtar da ihtiqar wulaƙantar da almuslimi na musulmai musulmi ko yaya yake karka shi don rashin kyan suturarsa karkamar karkamar wulaƙanci. don rashin ƙoshi da yake da shi alama daga kagan shi kaga talaka karkamar wulakanci matuƙar musulmi ne yana ibada tare da ku don ganin bai da komi don ganin gidansa ba kyau don ganin abun hawansa ba kyau don ganin yanayinsa masaki ne ko yana da illa na yanayin halitta karka wulakanta shi ka ba shi matsayinsa na ɗan uwa musulmi an gane wannan yauwa domin baka san matsayin da yake da shi abun Allah ba ba wai matsayin da yake da shi a gaban ku za ka tuna ba tuna matsayin ba wannan ne kawai ba akwai wani matsayi da ake samu gun Allah na inna akramakum indallahi atqakum to babu mamaki bane ya fika karanci a wajen ubangiji karrama wadda Allah zai masa ranar gobe kiyama ta dara taka don haka karrama wanda Allah ya karrama kuma ibada ne don haka ka karrama kowane musulmi don kai ma Allah ya karrama ka kar ka wulaƙanta musulmi ƙarshe sai ka samu wulakanci daga jihar ubangijinka Allah ya kare mu ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani la yaskharu qaumun min qaumi yana daga cikin wulaƙanta musulmi rena shi yi masa isgilanci ba'a kada ku yi la yaskara qaumun min qaumin kada wata jama'a ta rinka yi wa wata jama'a izgilanci ku fa gobirawa wawaye ne wallahi <laughs> kai kufa fa filani wallahi gaila kai ne haka suke gaya bana <laughs> eh kaga qaumun min qaumin wa'ansu mutane ne sai su wulakanta wa'ansu eh kai bahaushe dan cin fuska bahaushe akwai cin fuska wallahi ana faɗa mana eh kai bai barbare girman kansiya to ba mumini a ciki kowace jama'a kawai kai jam'in ta kace su yan kaza ne don dai an samu wayansu da yawa suna gailancin to ai akwai wanda ba gailo ba ya fi kawayo don kawai an samu wayansu sun yi wa wuta? ai akwai da ba wawaye ba sun fi ka hankali don an samu wa'ansu sun yi girman kai a cikin bare barin ai akwai masu tawazu'i sun fi ka ko ba ka bane kowai ne fada abin da ake sifanta su da shi kai wannan su ma ka suke ba in dai mutum ba za fare ne ba za ka taba gane sirrinsa ba ba za fare mutum ha ba za fare ka kyale ni kawai kai dai in yi magana barkana. yawwa abinda zai gaya ma daban in dai ba za fare dai kaji bai rage kowa ba kenan fa gara ce wasu kenan mala to to la yaskara qaumun min qaumin eh qaumun min qaumin kada wasu mutane su rinka yawayan su ba'a an gane go, to kowa ne da irin abin da ake musu ba'a da shi wani a masa ba'a da wauta wani kuma shegen wayo ko Eh wani kuma ƙazanta wani kuma ƙombo kowa da yanda ake masa ba'a wani kuma za a yi masa ba'a da irin tafiyarsa eh in sai a riƙa kwaikwayon tafiyar shi wannan isgilanci ne ko a riƙa kwaikwayon maganarsa shi ma isgilanci ne ko a kwaikwayon irin sa rigarsa shi ma isgilanci ne kwaikwayo don a yi masa dariya wannan isgilanci ne idan kana so ka dan tsokane shi sai kai kwaikwayi yanda yake magana to wannan duka kaga ba wai kayi ne don ka nuna girmansa da darajarsa ba so kake ka rusa darajarsa ka nuna bai iya magana ba yana in'ina ko to wannan ba kyau la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhu ta yi su zamanto sun fi su alheri waɗannan din da ake rainawa? ake ce musu ga su kaza ne ga suna rike da addini fiye da ku karshe a wajen Allah sun fi ku haka dan wala nisa'un min nisa'i kada mata su rinka yi wasu matan izgilanci manyan mata gaskiya kin haɗu. zanen nan na kiya mun wallahi ƙarya take yi wai saboda tsufa ce ciki daban waje daban eh wai sai a riga cewa tana jin daɗi wallahi kai legarin naku ne sai a yi dariya ita ta ma gane amma ba yanda ta iya Allah ya sauke mata suna yi wa mata iskilanci da yawa to kar ku rinka yi wa mata ƴan uwanku iskilanci a sa'an ya kunna ta yi su zamanto khairan min kunna wa'yancan ɗin su zamanto khairan min kunna sun fi alheri abun Allah fiye da wa'yannan inda ake wa isgilanci. Wanda aka rena din ana musu isgilanci ba abun mamaki bane abun Allah kuma sune manya. su ne manya abun Allah sai an je lahira sai kowa ya gane kuskurensa mai jijji da kai din sai ta ganta cikin wulakantattu a lahira wanda aka rena din kuma sai ka ganta cikin wa'inda ake kai su matsayi maɗaukakin matsayi to shi yasa a duniya in dai mutum musulmi ne karka rena shi karka wulakanta shi kada ka masa isgilanci musulma yar uwarki kada ki rena ta kada ki mata isgilanci ta yi gun Allah matsayinta ya fi naki dalilin girmama ta da kika yi da kimanta ta da kika yi kema har sai Allah ya kimanta ki dalilin wulakanta ta da kika yi sai Allah ya sabbaba wulakanci a kanki domin me domin Allah subhanahu wataala ce. man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk mai adawa da masoyina ni kuma ina masa sanarwar cewa ya shirya fada yake nema da ni waye zai iya fada da Allah to fada da waliyin Allah tamkar fada da Allah ne tsokanar bayin Allah managarta tamkar tsokanan Allah ne don haka kuma ba za ka taba gane su ba haka kawai kara zube da kaskanci irin na rayuwar duniya ba wai da kyan duniya ake gane mutumin Allah ba ba wai da sifa irin ta sifantuwa ake gane mutumin Allah ba a cikin wanda kake ganin su kamar ba su kai komi ba a gun Allah kuma su ne to don haka duk wanda ka gani dan uwa ne musulmi yana aikin addini ba tare da ya bayyana kansa cikin masu sabon Allah ba ba shi darajarsa ta musulunci ba shi kimarsa ta musulunci yanda zaka sallama ga musulmin da kake ga kamar yana da ƙima a ido to kai shi ma wannan ba shi kima ka sallama masa kamar yanda ka sallama wa wancan yanda ka amsa sallamar wancan shi ma amsa masa an gane wannan don baka san waye ne wannan ba waye wancan me yiwa wanda kake haba haba da shi din agun Allah kuma ba na Allah bane wannan inda kake baya baya da shi kuma kila shine gaba gaba agun Allah kuma ba mai gane wannan sai in an tashi alkiyama qafidatur rafi'a bi da darajar wanda ake ganin darajar su rafi'a ta daga darajar wanda ake ganin su kaskantattu wannan sai an ji alkiyama don haka tun daga nan sai ka gane cewa duk wanda ya shiga da'irar musulunci ya zama dan uwanka kar ka ji a jikinka cewa shi cewa shi din banza a banza ne kai kuma mai daraja ne wala tuzakku anfusakum kar ku ke tsarkake kanku kuna bata wasu inna Allah huwa a'lamu liman ittaqa Allah shi yafi sanin wanda yafi takawa sai wanda ya bayyana kansa baya jin tsoron Allah bai tsoron mutane yana sabawa Allah kai tsaye to wannan kaurace masa babu laifi an gane wannan don shi da kansa ne ya wulakanta kansa amma wanda baya bayyana sabon Allah sa fili to wannan bai kamata ka wulakanta shi don rashin riga mai kyau don rashin ciko a fatar jikinsa don rashin haske don rashin kuɗi don rashin mukami don rashin matsayi mm. matsayi tunda dai har ya shiga musulunci ya samu matsayi tunda bai saba wa Allah da gangan a fili ya samu matsayi don haka kimanta shi ka darraja shi ka rike shi a matsayin dan uwa Allah taimake mu wannan kenan a ah, wala talmizu anfusakum sai Allah ce ku daina jifan kanku ma'ana zumde daga lamzu ne wala talmizu ku daina zumde zumden kanku domin lamzu walhamzu wayansu sun ce a lamzu biliyadi walhamzu bilfami wayansu kuma suka faɗi akasin haka wasu ka ce alhamzu a wato bilfili wallamzu bilƙauli to ala kulli halin, halin zakin lumaza Allah ya haramta ke zumɗen ɗan uwanka karkace ke ya kucen ɗan uwanka kana nuna mutuminka kai haka eh. ba kyau hmm. mutuminka can kaga ba wai haka za ka yi ƙiri-ƙiri? Hmm. to wannan hadari ne babba a cikin rayuwa ƙur'ani ya hana sunnar manzon Allah ta hana kaga sai aka ce an fusaku don a nuna maka musulmi da musulmi ka shay'in wahi kamar abu ɗaya ne ai an ce ka kuke zumɗen kanku ha mutum zai zumɗi kanshi ne dan uwanka musulmi kaman kai ne domin so ake yi abinda baka so ya same ka kar ka so ya sami dan uwanka shi yasa har aka ce kar ku yi wa kanku kaza kenan yi wa ɗan uwa musulmi ɗin kamkar kayi wa kanka ne sai aka ce kar ke yi wa kanku zumɗe mana kar ke yi wa zumɗe kamar kun yi wa kanku kar ke raɗar 'yan'uwanku, uwanku kar ke gulma 'yan'uwanku, uwanku kar ke ɓata 'yan'uwanku uwanku a gun sauran ‘yan uwa mutum yana nan ana ganin darajarsa in wani in ya zauna minti biyar ya gama ɓata shi ɗin halayensa gaba ɗaya zai yi sai ya rusa masa halaye na gari gaba daya sai ya bata shi sai a daina ganin kimarsa a daina ganin darajarsa shi a haukansa yana ganin kamar ya yayi abu mai kyau ya batawa ne bai sani ba ya bata musulunci ya bata musulmai ya rage yawan musulmai domin idan da ana cewa goma to wannan faware shi za a yi baya cikin mutanen kirki don yana kaza yana kaza kuma sharrin wani ne maimakon shi ne fiddau sai ya zo cikinku sai ya fidda wani yi shi ne ya fita waje tunda shi yake bata musulunci yana bata musulmai kuma shi ya zo ya zauna daram yana tsarkake kansa ya bata wani to ya kamata duk wanda ya zo yana irin wannan sai ka ce to wani ka bari wannan kamar kana bata mu ne duka kamar mu kake batawa gaba daya don Allah ya ce wala talmizu anfusakum wala tanabaru bil alqabi ku daina jifan kanku da laqubba ana aya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina ya samu mutanen madina wani yana da sunaye kamar biyu wani uku wani hudu akwai sunan da ko yana nan ko bai nan za a kira akwai sunan da ko ɗansa na nan ko babansa na nan ko ƙaninsa ko wayen nasa za a kira shi da shi akwai sunan da ba a kiransa da shi in yana kusa ba a faɗin sunan in waninsa yana kusa wannan sunan batanci ne to shine da aka zo sai ana cewa wane wani lokacin yaji an kira wane wane wani lokaci yaji an cewa wane wane ita sunayen nasa har kaza ne sai ce a'a suna kaza da kaza da kaza bai so sunan da ake kiransa da shi ko yana nan ko bai nan shine wane to shine sai Allah ya ce to ka gaya musu daga yau Allah ya hana wala tanabazu bil alqabi ku daina jifan kanku da miyagun laƙubba mugun laƙabi duk da za ka yi wa ɗan uwanka kar ka yi masa karka kira ɗan uwanka da cewa ja'iri fasiki kafiri jaki ko kai wani jaki ne wallahi to mugun lakabi ne don ka gama wautar da shi don ba a kirga jaki cikin masu hankalin ana kamanta mutane ko to don haka kar ake yi wa 'yan uwa musulmi irin waɗannan laƙubba kana iya ganin mutum ya taho saboda tsabar yara mai wuyansa ya yi tsawo fitok sille wannan wani lakabi ne sauran sun gane ba abin da ya rage sai dariya ko? Allah ya ko kuma ya yi ƙoshi ya yi muni ce tafin to yanzu hunkui din nan ai alamar ya kum haka nan fasali yayi to wannan mugun lakabi ka masa to kar ku ke yi wa kanku lakabi ko yanayin halitta kila Allah ya yi shi gurgu ko ya yi shi gajere ko ya yi shi dogo ko ya yi shi ƙato ko ya yi shi baki ko ya yi shi fari sai ka rinka danganta shi da kamannin halittarsa don ka ɓata shi a yi dariya Kadu Allah ja da Allah mun ga ƙarago gajarta ne <laughs> wai sun ga ƙarago inda ya gajarta ce ije wani ya ce ƙara ƙarago ba ma akwai dogaye ba eh mana eh, Iwe ya ce ah, to ai gara ƙarago ma ana dogaye eh. su biyu ne ɗayan ya ce kai mun ga ƙarago fa in gajarta kake ji irin mulmulallen ƙarago yana da tsawo mm-hmm. to ɗayan sai ya ce a'a ai gane ƙarago akwai mai tsayi ba kaza akwai wanda ake murmulawa a mm-hmm. dogo ba mm-hmm. yanzu wannan bata shi suke yi ko gyara shi eh, eh? don Allah malam mun ga falwaya kai wai tsawo eh. sun ga falwaya to wannan duka lakabi ne da zaka gaya wa dan uwanka don ka bata shi a gun mutane ko ka ce kai da wuya fa ai tsayi ai hankali kaga yanzu kenan shi fa bai da hankali ko to Allah ya sauya malam eh da muke dogo da hankali to shi gajeren ba sa'a ma zai yi hankali shi gajeren ko ba sa'a shi hankali zai yi ai duk wanda ka ga da hankali sa'a yayi Allah ne ya taimake shi yayi hankali amma babu wani wanda shi sa ne ke sa shi hankali don gajere ne ko mutawassidi ne ko kuma don dogo ne mm. wannan aikin Allah ne ku daina jifan kanku da miya gulla laɓuɓɓa ballantana kuma irin na gayu kana musulmi Allah ya taimake ka kai musulmi ne kuma gidanku musulmai ne Allah ya taimake ka baka tashi da kafurci ba sai ka rinka jin wa'insu sunaye na arna yana baka sha'awa ko hogan wai hogan sai ka ga shi kuma yana bubbudewa wai shi an ce hogan kuma sunansa ishaq ya koma hogan hogan daɗi yake ji to wani ma badamasi ne sai ka ji ana ce masa bad ya don Allah bad kam kyakkyawan abu ne? Eh? a turanci wai bad mai kyau ne? to sunansa badamasi sai ana ce masa bad ya ce eh, eh? to bash din ne to me bash bashir dai kaga mai albishir ne daga bushara ne to ba shi eh hmm. to sunayen suna nan da yawa sai kaga ana lankwasa su wai a tafi da zamani daga an ji sunan kawai a ji burge Allah ya sauƙaƙe bisa ya yi muni wallahi ismul fusuq sunan fasikanci ba da iman bayan mutum ya yi imani kuma ya dawo yana suna irin na fasikai ko kuma bayan kai ne imani ne kuma ka rinka yi wa mutane masu imani lakabi da sunayen fasikanci ka ce ya fasik ko ka ce kai fasikin mutum ne ko wani irin kafirin mutum ne ko wani irin dan iskan mutum ne kai wani irin ja'iri ne kai wani irin munafuki ne wannan duka kai ko wani jaki ne wannan duka fasikanci ne ka bata dan uwanka musulmi shi kuma yayi wa kansa mugun lakabi shi ma fasikanci ne bisa yayi muni ismul fusuq sunan fasikanci da imani bayan imani wa man lam yatu duk wanda bai tuba ba kaga yanzu an gama mana fada me ya kamata kawai ya rage mu tuba to duk wanda bai tuba ba fa'ula'ika humul eh zalimuna su ne azzalimai duk mutumin da ka zalunce shi ka ɓata shi ka ɓata mar mutunci ranar tashin algiyama sai ka biya shi kuma da ibadar da kake tinkabo da ita da ita za a biya shi ƙarshe kai ka dawo baka da shi ƙarshe sai ka je wuta ko da dai ka je na sakon biyar ne aka kona ka ka fito ai baka ji daɗi ba idan da baka yi masa la ka cancanci zuwa aljanna ba tare da ka je wutar ba dalilin ka zalunce shi har ya sa sai ka je wuta kafin ka je aljanna kaga ba haka aka so ba Allah ya ce wailu kwarin azaba ya tabbata yana dako likulli humazatin lumaza yana dako ga duk mutumin da yake humaza yake zunde lumaza yake yafuce yanzu kuma suka faɗi akasin haka alhamzu shine kai ta zumɗin mutane kana nuna su kana gulmarsu ta, ta hanyar aiki lamzu suka ce yawo da nemancinsa. ka je ka rinka faɗin abubuwan da yake yi a ɓoɓɓoye a ɓoɓɓoye ba tare da ya sani ba gulma wasu haka suka fassara shi to duka wannan haramun ne akwai kwari na azaba da yake zaune yana dakon masu irin wannan ayyuka me ya yawaita gulmace-gulmace da yaface-yaface da zumɗe tsakanin musulmai yanzu mazanmu da matanmu aikin kenan daɗin hira dai mu tsokano wani daga cikin ‘yan uwa mu bata, to a lokacin hira ta yi daɗi, har ba a so a rabu, ke kan dai baki ci ba wallahi na manta, ko kina da labarin abin da ya faru gidan su laure? E bayan dafa an rabu za a tafi, ba sai shaidan ya tsokano ta yi baki tuna mata babatun gidan su laure. Ke baki ji ba wallahi. zai a tsaya kuma nan ma a yi ta yi ita ma sai shaidan tuno mata na wani da bayan an gama a gida mai yanzu za a zo an rako ta kofar gida zaure kafin a rabu nan ma sai an yi kusan zaman da aka yi a can to wannan duka maza da mata haka ake maza suna yi mata suna yi shi yasa Allah ya haɗa mu gaba ɗaya ce haramun fasikanci ne fatanci ne ga 'yan uwa musulmi kuma ranar tashin alkiyama mutum zai tashi azzalimi Allah ya kare wa ana bi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala bi hafli imri'in min ash-sharri an yahqira aqabu al-muslim ayya ita mutun sharri a ce ya wulakanta dan uwansa musulmi ya ishi mutum sharri ka je ma ko da ba ka taɓa yin wani sharri ba sai wulaƙanta musulmi kawai to ba damuwa karka damu ya ishe ka in dai sharri kake nema wannan ma ya isa ko da ba ka taɓa yin wani ba to ka ji fa wulaƙanta ɗan uwa musulmi kawai in dai sharri kake nema to ko nan ka tsaya ya ishe ka rawahu muslim wa qad sabaqa ƙariban bidulihi ba mu daɗe da karanta shi ba da bawansa وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر dan Masaudu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya dakulul jannata ba zai taba shiga aljanna ba ko dai kwata-kwata ne ko kuma cikin masu shiga da farko sai ya shiga wuta waye man kana fi qalbihi duk wanda aka tsinta a cikin zuciyarsa aka tarda misbalu zarratin kwatankwacin kimar girman zarra min kibrin na girman kai in aka tarda to ba dama ya wuce aljanna sai ya kone tuko faƙala rajulun abun ya tsorata sahabbai wani har ya kasa haƙuri ya ce ya rasulallah innan rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan فقال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغض الناس sahabbai da suka je haka suka ce tab ni gani da son sa riguna masu kyau na fi so in sa tula mai kyau in sa takalma masu kyau in yi wanka in yi wanki in yi tsafta in sha taje gashi na kenan wannan ko girman kai ne shi ma ya rasulullahi mutum ne yana son takalmi mai kyau hula mai kyau jikinsa mai kyau tsafta yayi komi yana kwalliya ko shi ma girman kai ne ya ba wannan tambayar da yake nan qala rajulun inna rajula mutum ne yuhibbu an yakuna buhu hasana tufafin ya zama mai kyau hularka rigunanka wandonka ya zamanto kyawawa kayan ɗinka su ɗinki mai kyau ba wai ne kayi bakin gora ba dole sannan za ka zama salihi an gane ko kai ɗinki mai kyau eh. mutum ne yake da wannan tsari wa alubu hasana takalma ko masu kyau kuma ya goge su suna shaini shi kuma yaya ko girman kai ne shi ma faƙara inna Allah jamilu ce ai Allah kyakkyawa ne yuhibbul jamala yana son asibantu da kyau abinda ake nufi da girman kai alkibru batsarul haƙi girman kai shine tunku da gaskiya bayan ka sa kayan masu tsada masu kyau sai ka rika ganin mai mutumin da yake da gaskiya ma in ba ya da ƙima ba ya da suturar kirki ba ya da wani alama ko ya yi magana haika ce ba gaskiya ba ne wannan shi ne alamar girman kai ko kuma in wani ya zo wanda kake ga ba da kima ba za ka tarbe shi da kima irin ta ɗan uwa musulmi ba sai wanda kaga kaman alaman nasa ya fi naka wannan shine batarul haq tunku da gaskiya shine girman kai wa ghabbun nas ko sannan kuma ghabbun nasi wulakanta mutane mutum idan ya zamanto ya samu kima takalma masu tsada hula mai kyau ya goge ta gari gaya ta sha sita gogo yana da motar hawa yana da gida mai kyau yana da wannan haramun ne ba haramun ba ne sai in ya fara girman kai ma'ana in wani kaskantacce ya zo zai mara na siya ce kai ba Allah ka yi ba wa Allah in wa'azi kake tunani za ka yi ka tafi masallaci hmm. ana yi hamana je ka masallaci to kaga wannan alkibru kenan ya fara tinkaro shi shine batarul haqq hmm. tun ya ƙi karɓar gaskiya saboda girman kai yana ga ya fara sa kaya masu tsada mota mai tsada gida mai tsada yanzu kan fashi ya shiga cikin manyan mutane ba kowa zai ga mar gaskiya ya karbe ta ba wa gabdun nasi kuma aga yana wulakanta mutanen da ba su da sutura irin tashi ba su da gida irin nashi ba su da abun hawa irin nashi sai fara rena su yana wulakanta su shine girman kai ba wa Allah ba wannan ba amma in za ka sa rigar da tafi kowace tsada matuƙar ba ta cikin tufafin da aka haramta duk abin da za ka ɗaura mai kyau matuƙar baya cikin irin wanda Allah ya haramta zinari ko ainihin wato alharini da abin da ya kama da su cikin wanda aka haramta in dai ba su ba ne ba komi guga ka yi kowace iri fula ka sa takalma ka goge ka yi shainin ɗinsu ka sa mota kuma a goge ma ita ta yi shainin ka shiga amma ka girmama musulmi dan uwanka kar ka masa girman kai kada ka rena shi kada ka wulakanta shi to wannan sai ya zame maka halal amma daga zarar kaga wannan shigar da kai har ta ingizo ka kaga wannan kan yafi karfin in kana tafiya in kaga wani wanda yake da mota irin taka yana tafiya kafa kyar zaka taka burkiki ya alaji ne baro bismillah kuma ka wuce biyar suna takawa ka daga gilas kawai din su sun yi kaɗan da su taka cikin motar ka sun yi kaɗan an taba yin haka ana yi dai wata rana wani bawan Allah ya ga ashe ɗan uwansa ne mai kuɗi sai ja ana wala mota ya ja burki sai yana kiran sa, wayan suka rugo alaji a taimaka mana dai ya mana a taimaka mana zuwa wuri shi kai yanzu kai kaga motar nan ta yi kamata wanda za ka hau hmm? kai yanzu ka ga motar nan ta yi kama da motar da za ka hau an gaya maka fasinja ake yi ko ba ka da hankali ne wannan motar fasinja ce suka ce Allah ba ka haƙuri a yanzu ba wai dama fasinja ba mu taimako inda Allah ya taimake ka ne da ka tsaya mun ɗauka ko za ka taimake mu ne eh shi ne sai wannan ya zo ya shiga suka rufe mota ya yi tsaki kawai suka yi gaba eh, kuma kwa musulmi ne kuma masu cewa a taimake su musulmai ne to irin wannan shi ake kema girman kai baƙarul haƙi wa gabtun nasi ƙin gaskiya da wulaƙanta mutane shi ne wani ɗan fulani ya zo yana tare mota wannan in ta zo kowace ma in ta zo kawai shi tsara mata yake yi shi baya jiran sai ta fasinja kowace ma kawai eh da ya tsarawa wata sai ya tsaya irin jibin sai lego ya ce kai kan wani irin bahulatanin ina ne wace irin wauta ne take damun ka kai yanzu wannan motar ta yi kama da motar fasinja ce aikin banza jirgi ma ya sauko ya tsaya muka shiga balle wannan gwangwanin naka sai ya yi shuru sai dan uwa abokin nasa ya yi ta masa dariya ya ce alƙur'anka wawa ya maida ka wawa yau e ka ɗauke shi wawa kuma ya gaya ma maganar da tafi takawa ya ce aikin banza jirgin sama ma ya sauka mun hau balle wannan gwangwanin naka mai gudu a ƙasa. Eh, shi ya gan shi wawa ne, to sai ya gaya mar magana bai taɓa zamanin wannan za ta fito ba. Ya ce to aka yi haya da jirgi ma ya sauka muka biya muka hau, balle wannan mai gudu a ƙasa gwangwanin banza. Girman kai rawanin tsiya, Allah ya kare mu, rawahu Muslim. أغنيبو آه، نعم. ومعنى بطر الحق دفه أبين ذاك ينفي ذا بطر الدفه دفء الحق كينا وغطهم كتو و وغطهم إن ذاك غبط الناس غبطهم أي احتقارهم ولكن تاسو شيني معنى غبط الناس أي اهتقار الناس wannan shi ma waƙarsa ƙadisa baƙa bayanuhu auba min haza fi babin kibri don haka ba sai an sake ba wa an jindin ibnu abdullahi radiyallahu ta'ala an hukawan ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ƙala rajulun wallahi la ya zafirullahu li fulanin wani bawan Allah ne mai ƙoƙarin ibada yana da ɗan uwansa yayi yayi yayi ɗan uwan ya gyaru ya daina waɗansu laifuka da yake yaƙi rannan har ta haɗo su garin yana mara nasiya sai ya rantse da Allah ce wallahi wani sam Allah ba zai gafarta ni shi ba wani wallahi Allah ba zai gafarta wa wani ba to wannan kalma ba ta zama mai kyau a gun Allah ba ta fusa ta ubangiji ya za ka rantse ka ce wani ba zai samu gafara ba wallahi la ya zafiru Allah li fulanin faƙar Allah azza wa jalla man zallazi ya ta'alla alai sai Allah subhanahu wa ta'ala ce kai waye yake mun shishigi a cikin bayina man zallazi ya ta'alla alayya Allah aghfiru li fulanin wai ba zan gafarta wa wani ba In ni kad gafartu lahu to na gafarta mishi wa ahbattu amalaka kai kuma an bata naka aikin aikinka ya ɓaci. rawahu muslim ba dama yanzu ka dubi mutum ka ce masa ɗan wuta ne ko da ka same shi gaban gunki ba dama ka ce ga ɗan wuta a'a ga dai mushiriki tukun amma ɗan wuta ne wanda ba zai taɓa samun gafarar Allah ba wannan baka sani ba ba mamaki ƙila wannan lokacin shine na ƙarshe daga nan in ya tafi zai shirya kuma in ya tuba Allah zai gafarta mishi matukar mutum ba mutuwa yayi ba akan laifi karka yanke mar hukunci ka ce wannan kwata kwata ba shi ba rahama don kaga mutum yana sabon Allah karka ce wannan tsinanne ne la'ananne ne dan wuta yana aiki dai irin na ‘yan wuta, in har ya mutu bai tuba ba, to lalle ku Allah ya ce zai shiga wuta. To, amma wa ya sanar da kai zai tuba ko ba zai tuba ba, kai ɗin kuma wa ya sanar da kai halin da kake ciki a haka za ka mutu, wani za a gan shi da kyakkyawan aiki sai an kusa mutuwa ka neme shi ka rasa wani kuma a kan mummunan aiki sai in ya kusa mutuwa kawai ne kaga ya bari ya koma cikin mutanen kirki ya mutu akan haka kuma sai Allah ya karɓe shi don shi Allah karɓar mutane su yake yi a to fati ma ka ɗaura daga wannan fatin da kana zagin su in ka koma sai su karɓe ka balle Allah eh ka gama tsinewa PDP ka ce ta yi kata-kata gobe ka dawo ka ce kai na dawo sai su yi biki kuma su ce maraba da kai ko ba ka ba ne gobe kuma in ka sake tashi ne ka sake komawa wata jami'ar ka ce kai ni na ƙaura na sake sheka don na ganan ne inda mutanen kirki suke da kuma duk ka bi ka su ka zazzage su da ka gaba ka cimma nasara a can ba ka ce ka dawo nan karɓa suke yi balle Allah kana kafurci yau ka dawo ka ce ya yafe maka katu ba shi ne ba zai yafe ma ba to ai Allah shi ne ma ya fi kowa yin haka don haka wa mutum ɗan wuta la'ananne marashin arziki wanda ba zai samu rahama ba mm Allah shi ya san marashin arzikin da ba zai samu rahama ba don kaga mutum kuma yana cikin mutanen kirki ka ce masa Allah Ubangiji ya taimakewa ne da shirya ka roƙa masa Allah da kai kanka Allah ya sa a kai gaci don ba abun mamaki ba ne wata rana ka ga ya dawo yana adawa da wannan aikin alherin ko mu nan yanzu da muke karatun nan fuska nawa ce yanzu babu ita nan eh wanda muka soma da su da su ne suke yaƙi akan komi wayan su ma da sunan agaji yanzu ina wasu wasu sabbi ne sun gaji sun bari wani sai a yi darasi goma baka gan shi ba kuma da su ne suka fara zama suna mitin ya za mu yi a yi ya za yanzu sai a yi darasi goma ba za a ga wani ba da kullum ya kaga fuskar shi yanzu sai a yi kwana goma baka gan shi ba kaga wannan ya a yi masa addu'a Allah ya sa dai kar ya ce ya bari kenan eh wannan addu'a za a yi mishi eh sai dai addu'a kuma kai ma ka roki Allah kada Allah ya sa shaidan ya rinjaye ka wata rana ka dawo abun tarihi don shi lamarin addini ranan da ka kauce rannan wa'insu da yawa za su shigo da yanzu wani da yawa bai san da yaya muka fara karatu shukan nan ba yanzu kuma ya zo ana yi da shi wanda kuma suka yi ta fama da wahalar farkon yanzu babu wasu yanzu wanda da dawowa ta son na fara yawon wa'azi da su daidai ne waɗansu sun zame daga baya sun dawo waɗansu kuma sun tafi sun tafi ke wasu sun mutu kadai gashi nan ana ta amma wa za ka ɗiba ka ce wannan ya saba wa Allah eh wa za ka ce wannan ba mutumin kirki ba ne ba zai samu rahama ba kai ma kanka baka da garantin kanka don kai kanka ma ka roƙi Allah sabati ka riga roƙon Allah ya tabbatar da kai don ba abun mamaki ba ne kafin ka mutu kawai a same ka son zuciya ya ɗaibe ka ka yi tsammanin wai don mutum yana da ilimi shi ya wuce bata nan ma ya fi muni don zuciya tana ɗiban malami yana iya gyara mummunan abu kawai sai kaga an yadda sai kaga jama'a sun bi shi akan bata kaga shi nasa batan ya fi muni don batan malami ya fi batan jahili ɗari don jahilai ɗari in suka bata su kaɗai suka bata malami kwaya ɗaya in ya bata in aka yi wasa ƙasar ya gurɓata ta sai rikita ku don wani malamin idan ya gurɓace in zuciyarsa ta ɓaci in ya in ya kira ya kira matasa ya ce kowa ya ɗau bindiga ma ɗauka za su duk garin a shiga uku to amma kai ranka ya ɓaci kawai kaga abun bai ma bai shegu ni ba zan tsake zuwa ba ma kai ka jiyo kai kaɗai don ba wanda za a gaya wa yadda malami fa to don haka ɓatan malami ya fi muni mu yi ta'addu'a Allah ya ƙara shirya mana da malaman nan namu da suke kiran mu akan gaskiya su tabbata a kanta gyaruwar malami gyaruwar lardi ne lalacewarsa kuma ɓacin yanki ne duk yanki sai ya gurɓace wallahi to don haka ba wanda ya tsira ba wanda kuma za a ce shi halakakke ne don kaga kana aikin alheri kai ta addu'a Allah ya sa ya dore don kaga wani yana sharri kuma karka yanke mar tsammani da rama ba mamaki ya dawo shi din ya karbi gaskiyar ya fi kama kokari ko kuma kai ɗin ka dawo ma ka bari to wannan shi yafi muni a ce mutum da kai kake kaza ka dawo kana tunani kana tarihi da mu ne da kaza muke wannan aiki ya lalace eh, abudu rabbaka hatta ya ati yaqin ci gaba da ibadar bautar Allah har mutuwa ta same ka ake so ba wai ka aje tarihi da kai ba Allah ya kai don haka a ah, ko ya gare na rawahu muslim za mu daya ne? Eh, shi kenan don haka za mu dakatar a nan ‘yan uwa musulmi muna fatan Allah Ubangiji ya ƙara haɗa mana zukata a kan son alkairi yana da kyau mu dage karatuttukan nan da muke yi mu yi ta karatu da niyyar iya karatun da gane shi da kuma zumma da himmar nan gaba in Allahu wannan tafiya ba za mu bari ta zinke ba yau ko da ba wannan dan na namu Abubakar in Allahu mu za mu dage mu ga wannan tafiya akan kitabu wa sunna ba ta dakata a yankin mu ba wannan shi ne abin da ake bukata abun mamaki ne wani lokaci wai tafiya kawai in ta tsare ni sai kaga an dakata ba a karatu ga ɗalibai wanda Allah ya fahimtar da su yana da kyau idan wani bai iya wannan littafin a rannan ba sai a dubi wani wanda yake ya ƙwarya wannan littafin sai ya kama da haka har za mu gane makamar aiki da haka wata rana idan ba wane wane zai yi kuma yana da kyau ɗalibai ku rinka ƙoƙari a unguwanninku ba wai mutum kawai shi kenan ya zo ya karatu ya koma ya aje ya tafi ba ya kamata daidai gwargwado masallacin unguwarku da kuke dan haduwa kuna sallah wanda Allah ya fahimtar da shi fiye da sauran ya tashi ya rika dan sa musu darasi da haka abun yake yaduwa yau a ce a gefe kaza irin can bangaren irin su malam Ibrahim Salih malam Muhammad Salih can yana yi irin su malam Musa a can suna yi irin su Jauro gaji can suna yi irin su waye wani nan yana yi a can wancan ma a can suna yi sai kaga abun yana yaduwa wani bai zo nan din ba sai kaga a can in ana yi yana fahimta har yayi sha'awar shi ma zai ci gaba da zuwa to amma sai mu karanta sai mu aji to yana da kyau mu rinka yada addinin musulunci da abin da Allah ya sanar da don haka daga yau idan koda ina nan ko rashin lafiya ko na yi tafiya ban yarda a ce an dakatar da darasi ba ga su malam muhammad salihu ga su irin su alarama malam muhammad isa idan har suna nan ba wai lalle ku ce sai malam musa yana nan ba in baya nan shi kenan sai kuma a shuru duk wanda yake nan cikin suna da garantin cewa lalle irin littattafan da muke karantawa za su iya domin eh, malam muhammad zai iya salihu alaran ramma malam muhammadu ma zai iya don dukansu na san su ba wai a nan kwanan nan kwanan nan ba ina sane da karatunsu da dadewa don haka za su iya dakirawa ko da malam musa baya kusa an gane wannan don haka malam musa yana kokari alhamdulillah Allah ya saka mu da alheri don idan da za samu dalibai gaba ɗaya su zama irin su malam musa ne malam musa sai a jera shekara ba ka rasa shi ba a darasi ko wanda yake zuwa ya ɗauka ko wanda ake haduwa a ɗauka ƙaramar rashin lafiya 'yar mashashara ba ta hana shi zuwa kaga wannan shaida ce daga duniya Allah Ubangiji ya sa a ni ganin aikin alkhairi don haka yana da kyau a ce mun yi koyi da irin wannan ah, insha Allahu kun ji abin da na faɗa ko wayannan duk wanda in yana nan aka zo darasi ya dakata don kasancewa ta ba lafiya ko ba ni nan duk wanda aka samu yana nan zai iya karba kuma ina ganin ba zai ja ku akan mummunar aƙida ba in Allah ya yarda sannan kuma ba wai sai su ba wani yana nan ya fahimta ma bai fito mun san shi ba yana iya fitowa ya taimaka ni ba wai bukata ta kawai a ce ni ne aka sani ba fa bukata ta mu gane gaba da yamma an gane wannan ba wai girma ni zama ni ne babba wani ne shugaba kaza kaza ni bukata ta mu rika ganewa ko mu rika karuwa a rika samun wa'anda za su ci gaba da yada abun shine buri na ni an gane wannan to Allah ya taimake mu na'am eh alagawa ta malam shan maganin gargajiya zai sa mutum ya zama mushriki wa ya faɗi haka wannan magana ba ta yi fasali ba shan magani <clears throat> wanda ake ce masa na gargajiya bai mai da mutum mushirki sai in ya zama mushirkin domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da magani a yi magani kuma shi ma ya yi magani sahabbai sun yi magani kuma duka shi ne wanda muke ce masa na gargajiya wanda za a je a samo ganyen wata itaciya ko sassaƙenta ko sehunta ko a ƙona wani abu tokar a yi amfani da ita ko dai abin da ya kama da wannan shi ne ake kira maganin gargajiya ko wannan ya halatta ba shirka ba ne yau ba shirka ba ne babu wanda zai ce maka maganin gargajiya shirka ne sai dai in ya hada da shirka domin akwai masu cewa suna tallar maganin gargajiya sai ka ga kawunan abubuwa da fatu wannan magani ne don babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba karantar da mu mu yi magani da kan kurege ko kan bariya ko kan kaza ko kafar kaza ko kafon kaza ko fatar kaza kaga wannan duka shine ake ce masa shirka ka ɗauko kan wani abu ka kumsa shi a naɗe maka ka riƙa yawo da shi wanda bai kare kansa ba ya mutu shi zai kare ka yanzu hmm? wannan kafan da kake rataye da shi ba mai shi ya mutu ƙila ma har bai shi aka yi ya mutu ko buge shi aka yi ya mutu ko kai kuma kace kafon kawai ma ya ishe ka kariya kuma lokacin da ya mutu da kafan a jikin shi wannan fatar da ka ɗauko aka naɗe ma laya da ita don maganin abu kaza ko saɓani ko sasatau ko kaskaifi ko tafizini tana jikin wannan dabbar aka fa aka sare ta ta mutu aka harbe ta ta mutu kai kuma ka ce ta wannan fatar mushen bari ka sa kai kuma ba za ka tafi ba to me yasa bata tab bata hana mai fatar bala'i ya same shi ba ya same shi kai kuma ka ɗauko fatar ka ce ita ne kariya a gunka irin waɗannan su ne ake kira shirka gunki ka rataye abu don ya kare ka shi ne gunki amma ba ka sha maganin gargajiya ba yauwa maganin gargajiya halal ne idan aka yi wa mutum wani mataki ya kamata ya bi akwai mataki akwai mataki na sunna sai ka matsi malamin sunna sai ya nuna maka addu'o'in da ake yi domin warware sonmu da kuma maganin kariya daga sonmu amma kai ma ba wai sonmun za ka yi ba Eh domin sihiri aka yi maka to karka warware sihiri da sihiri duk sai ku zamanto matsafa yauwa warware sihiri da addu'o'i waɗanda suke halattattu ya halatta kuma an samu akwai an gane yawa don haka sai ka matsi malamin sunna kar ka je gun malamin bidiya kai ma sai ya dora ka akan muguwar hanya Allah ya taimake mu na'am a yi karfafa na ƙauyukan nan to kaga irin wannan wato kankamun asali ne zai a ce wai ai to malam bai ba mu izini ba mu ba za mu yi ba ko to wannan ba hujja bane don haka ko ma da haka din ne idan har kuna da ra'ayin hakan ai da ya kamata a ce kun taba kawo shawara shawaran din kuma yana da kyau domin a gane wane ne yake so ya yi muku karatu domin akwai wanda in har kuka zo kuka saci zai muku karatun ba abun mamaki ba ne da ana ganin kuna sunna ku dawo kuma ku koma bidiya ko to wannan yana da kyau kafin ka gane waye malaminka ka gane me aqidarsa don haka babu wata matsala a gefe na cikin yan uwa ɗalibai abokanai na wanda muke karatu a nan tare duk waɗanda a yankinsu ko gefensu ko unguwarsu suka ga suna da buƙatar karantaswa kuma zai iya ta gefe na ina da buƙatar hakan din babu laifi don haka sai a ci gaba da ƙoƙartawa insha Allah amma kada ya zamanto za ka ɗauki nauyin karantarwar da littafin da baka gane ba kai kanka baka gane shi ba ka zo maimakon ka yi gyara sai ka fata don haka yana iya faruwa ka zo maimakon za ka gyara jama'a sannan kuma yi ka zo ka halaka su ka ɗora su a kan kuskure duk kalmar da baka gane ta ba ba abun kunya ba ne a matsayinmu na ɗalibai ka ce to nan ban gane shi ba mu jira sai in mun tambayo to wannan sai a tafi akan daidai amma kar ka ya mutsa shi haka nan baka fahimce shi ba sai dai kurakurai wanda kuma wannan kowa ma ba wani babban malami da zai yi karatu har ya gama bai kuskure ba an gane don shi kuskure wani lokacin ba wai don baka gane kalmar ba kana iya fassara kala da sunci ka san ku dai wannan shi yafi saukin ganewa to baka san san da bakinka zai faɗi kuskuren ba ba da manufarka bane ba zuciyarka abinda take so ta faɗi kenan bakinka kuma ga abinda yake so sai ya faɗa don haka kake ji wani lokacin babban malami yana karatu hatta na kasar saudiya nan manyan da ake kiran su malamai ka ji wani lokaci ya faɗi wata kalma shi da kansa daga baya sai ka gane cewa ba haka yake nufi ba wannan kuskure balle ka irin mu almajirai da muke daddakirawa wannan kuskure daban ganganci kuma daban kar ka yi wa karatu dai ganganci baka san shi ba kwata-kwata baka gane shi baka ce za ka danne zuciya sai ka zama malami ka karantar amma in ka fahimta kuma ka yi shuru baka karantar ba illa ne an gane wannan to Allah taimake mu ba a ce sai ran da ka zama hamshagin malami kafin za ka fara karantarwa ba ko za ka fara nasiha ba a inda Allah ya tsayar da kai inda ka fahimta din ka fahimtar da dan uwanka shine alherin rayuwa Allah ya taimake mu don haka babu wata matsala akwai sanarwa yanzu bayan mun yi addu'a kafin kiran sallah daga wajen malaman islamiyya insha Allah da suke karantaswa a nan nurul islam za mu ji sanarwar da zai yi bayan mun yi addu'a mai wa annabi salati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Eh, a ah, salamu alaikum ya ramuwa, akwai walima da za